assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa na wannan majamu'a mai tarin albarka mu da warhaka kuna tare da almajirin ku Musa Muhammad Abba Muhaddasa insha Allah ga wani sirri na salatin manzon tsira da iyalan gidansu tsarkaka kasancewar yau juma'a insha Allah rabbi muwa ga hadiya na salatin mu zuwa ga ruhin manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farjahum a darajatahum warzuqna shafa'atahum bi rahmatika ya arhamar rahimin to kasancewar za ku ga wasu majamu'ai yau na yi sharing din wasu guruf da muka sake budewa guda biyar to abun da muka bude a ciki don mu amfani juna ne ba don aita ture-turen wasu abubuwan da ba su kamata ba su cancanta ba dalla afuwan yan uwa almajirai sai a kiyaye amma inda abu ne wanda zai amfane mu ga baki ɗayan mu to muna bara sai mu ƙari juna mu taimaki juna kamar dai yadda aka saba insha Allah wannan hoto da ake gani a na du'a'u alfu salawat wannan wani littafi ne zan yi bayani ne akan salatin manzan Allah wanda wannan littafi yake dauke da shi shi eh, littafi ne da yake ɗauke da salatocin manzon Allah guda dubu kala daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban to idan ka karanta su duka dubun shine kayi kafa ɗaya to amma kowane guda ɗaya akwai sirrin yadda ake yin amfani da shi an fahimta yawa to zan yi magana ne akan guda ɗaya daga ciki amma kwana tashi in Allah ya yarda idan na samu dama shi kansa na kawai duk abun da aka yi kawai yayi to afuwan duk abun da in na samu dama zan zanna sai in mana odiyon littafin gabaki ɗayan shi da yake bashi da yawa sosai gaba ɗayan sama feji 32 ne to amma samunsa a kasuwa gaskiya yana wahala don ba ko ina za a same shi ba to kuma gashi bashi da tsada samun shi kuma yana wahala to koda ma ana samun sa nan Najeriya wasu ba a Najeriya suke ba kuma suna muradin su aikata shi wasu suna Niger wasu Kamaru Chadi wasu ga sunan dai kasashen Afirka ma da ma ketaren Afirka zaka samu almajirai ne mun haɗu a majmu'a kuma kowa yana son yayi amfani da shi to amma kuma babu imkaniya yadda za a iya samu littafi din amma in Allah yarda in na samu lokaci zan yi audio littafin gabaki ɗin shi daga farko har ƙarshe na audion sa to insha Allah sai kuma ku yi hakuri in na audion in kun ji tuntuɓe. to wannan daga gare ni ne ba daga shi karatu din ne. saboda mu ma almajirai ne ba wai maluma ba insha Allah idan mutum yana da bukata a gurin Allah subhanahu wata'ala kana son Allah ya biya maka wannan bukata din anyi anyi anyi anyi to tawassuli ne za ka yi da manzon tsira da iyalan gidansa tsarkaka shine za ka karanta Allahumma salli ala Muhammadin bi adadil kawakibu wa manaziliha wa alihi wannan salatin da na faɗe shi haka haka za ka karanta shi kafa casa'in da biyu kullum za ka yi shi kafa casa'in da biyu tsawon kwana bakwai insha Allahu rabbi za ka fara shi ranar juma'a ka kare adadin ya cika an fahimta idan ka kammala sai ka yi sadaka da nau'in abun da Allah ya huwace maka saboda ita sadaka ita kanta sadaka ba karamar aba ba ce tana janyo biyan bukata tana janyo nisan kwana tana kau da bala'i tana tana abubuwa da daman gaske latu addua latusa. sadaka kenan sannan ita sadaka din kamar yadda na sha faɗi cewa to akwai wacce ta cancanta da mutum akwai wacce ko bata cancanta da shi ba in son samu ne in ka kammala mutum ya samu suga mai iyali irin suga mai yaya din nan sai kai sadaka din ran ita yau din an gane suga mai iyali sai mutum ya yi sadaka da shi kuma son samu ka samu yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba ka ba su wannan sadakan in akwai wanda suka balaga ma la ba matsala amma dai ya dawo da yawa an ba yara ƙanana ne waɗanda mu ba su san ma menene zunubi ba irin waɗanne ya kamata a duba ake ba su sadaka an fahimta to wannan sirri ne mai girman gaske wanda kuma sai wanda ya jarraba shine zai ba da labari saboda salatin manzon tsira ne shi duk wani nau'i na ibada da ka sani a duniya babu wanda ba a yin riya a cikinsa sai salatin manzon Allah wannan hadisi ne mutulakan kowa ya san da shi to idan idan ko mutum yana bukatan misali kana da wata bukata ayyaninniya kana iya keɓance shi wannan salatin da na faɗa sai ka yi shi saboda wannan buƙatar kana iya yin wannan salatin da na faɗa na Allah musalli ala Muhammadin bi adadil kawakibu wa manazilha wa ali kana iya yinta akan gabaki ɗaya ka na rayuwa an fahimta duka in kai bai ɓaci ba insha Allah rabbi to wannan kenan ga wadda kuma al'amura suka lalace wannan na sha yin magana akai yanzu ma zan yi ƙarin haske wanda lamuransa suka lalace ka rasa gaba ka rasa baya duk abun da ka sa a gaba babu biyan bukata ko addu'a kake yi kamar Allah ya manta da kai ko kuma da kai kana da rufin asiri yanzu an waye gari abincin da zaka ci ma ya fi ƙarfinka a matsayinka na almajiri ko a matsayinka na ɗan kasuwa ko matsayinka na ɗan siyasa ko matsayinka dai na ɗan adam wanda kana buƙatar rayuwa cikin rufin asiri da walwala da jin daɗi kowane ɗan adam yana da wannan muradin amma za ka ga wani lamuran nasa sun lalace sakamakon wasu dalilai na sha faɗa mana cewa idan ka ga lamuranka sun lalace to akwai fa dalili na ɗaya yana iya yiwa jarrabawa ce daga Allah haka ne amma majority majority a cikin kashi ɗari to kashi casa'in da biyar al'amuransu suna lalacewa ne ba wai imtihani ne daga Allah ba e za mu ce masa jarraba daga Allah amma akwai sila ta ɗan adam wani za ka samu fasihiri ne wani kuma za ka samu iska ne wani za ka samu wata matsala ne daban wani kambun baka wani maita wani kuma matsalan taurari da sauransu wani ko matsala ne na aure idan kai auren da ba shi ne ya dace da kai ba to nan ma fa za ka fuskanci matsala za fa ka fuskanci matsala hain kara muku wani sirri guda ɗaya yanzu nan insha Allah shi ba na salati bane idan kai aure auren da ba shi ne ya dace da kai ba kamar na hisin aure kenan lamuranka sun lalace sun lalace a wajenmu nan akwai ayyuka da muke wa mutane da dama don a toshe wannan matsala, a jara wannan matsala ɗin to bayan an yi wa mutum wannan akwai wata ciyawa ana kiranta farar birana to ku nemi farar birana da farin goro sai ku haɗa su guri guda ku dake su ku shanya in kuka shanya suka bushe sai a baiwa ita macin sai tana wanka da wannan maganin to in Allah da wannan matsalan za ta kau amma yadda asalin aikin yake to akwai he an yi wa mutum ne wani roƙon Allah tukunna kafin ya aiki da wannan magani. to kuma da yake rayuwa ta da abun da ta dawo shi wannan roƙon Allah abu ne wanda ko menene za a maka shi yana buƙatan kuɗi a ciki ko ba komai abu ne wanda yana buƙatan kuɗi don ko asiri wani ya je wajen malami ya maka to sai ya biya kuɗi ne a sayi abun da za a yi amfani da shi don a maka asiri to haka zalika in kana son a lalata ma asirin da aka maka to dole ne fa malamin da zai maka aiki akwai abubuwan da zai siya don ya maka aiki dan abun sadaka ne a'a za a sayi zakara za a sayi rago za a yi masa ne za a sayi misali wani dan turare ne za a sayi menene haka dai ga sunan latu addu tunda a matsayin ku dai na almajirai ga mai jin bayani nan ya san aikin almajiranci akwai yan sai da ake yi to sai an yi wannan sai a yi wa mutum wannan aikin an yi to bayan an kammala ne sai a yi hey mutum ya amfani da wannan birana da farin goro ɗin amma ga wadda ba a yi wa ba kuna iya jarrabawa Allah shine mai biyan bukata wala Allah wani ya yi dacin hakan in aka yi amfani da farar birana da shi goro a ga an samu muwafaka ko baka ba to wannan kenan sannan ga wanda kuma al'amuran suka lalace ba ta dalilin aure ba to wannan na sha faɗa muku ba ɗaya ba biyu ba ku nemi malamai a garuruwan da kuke so muku bincike saboda ni na faɗa muku in mutum yana so ni na masa bincike zan iya zan maka bincike akan kowace irin matsala ka ta rayuwa amma ni ana kashe kuɗi ne in na faɗa ma za ka ba da kuɗi kaza da kaza na maka bincike wani zai ga kamar zan cuce shi ne zan ci masa kuɗi shi yasa na ce ma to ka nemi wanda kuke gari ɗaya kaga mai wasa lafiya ɗan kallo lafiya macijin tsumma ko in ji hausawa don wasu za su tura kuɗi da nufin za a musu roƙon allah sai wanda aka tura kuɗi ya yi bulokin ɗinsu wani kuma a cuce ka dai ba ɗaya ba ba biyu ba shi yasa wani in yana son a masa ma ko da da gaske ne za a masa dole zai na jin ɗari ɗari ya yi kaffa kaffa cewa fa kaman za a maimaita abun da aka masa ne to wannan shi yasa nake cewa ku nemi maluma su muku bincike akan rayuwanku don ku san matsalolinku ku san hanyoyin da za ku bi don ku magance matsalolinku don ku samu rufin asiri duniyanku da lahiranku saboda in ka samu duniya ka samu walwala a duniya za ka samu damar da za ka bauta ma ubangijinka cikin natsuwa har ka samu ibadanka ta karbu amma in kana fama da bakin talauci tunanin abun da zaka ci ma kana sallah kana rafkanuwa raka'a nawa kai ma kai baka sani ba bauta ma Allah kake son kai waswasi a zuciyarka da sauransu to ina bauta aka yi ta yadda ake so kaga bata samu ba amma in ka samu rufin asiri ka samu kuɗi ka samu kwanciyar hankali ka samu mata ta gari ka samu al'amuranka sun setu suna tafiya daidai wa daida ko da baka samu kashi ɗari ba in ka samu kashi saba'in bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari to eh asiri ya rufu asiri ya rufu ai saboda ɗan adam shi ko ko me ka bashi ba zai gamsar da shi ɗari bisa ɗari ba yanzu da za a ɗauki duk dukiyar najeriya a damƙa ma ita to sai ka ji ga abu kaza kuma kana son shi ba za ka ce yau kai kowane abu ya ishe ka ya wadatar da kai ba to wannan kenan in mutum yana son mu masa kuma to mun faɗa muku dama ana kashe kuɗi sai ka yi magana kai ne mai sunawa ne kana son amma bincike akan lamuranka kaza kaza hey mu faɗa ma yadda muke bayanin mu in ka bayar mu bincika ma mu ga matsalolinka duk abun da ya dace a maka na roƙon Allah sai a faɗa ma to abu kaza da kaza ya kamata a nema don a yi sadaka don a maka roƙon Allah a kai in an maka roƙon Allah to sai mu yi fata da ni da kai Allah ya sa mun yi a sa'a saboda ba dabara na ne zai kawo maka waraka ba a'a Allah shi ne zai kawo maka waraka amma ina fatan ni kuma in dawo ni ne sanadi an gane ni na dawo ni ne sanadi ba wai don akwai mutane da in ka musu roƙon Allah sai suka ga Allah ya kawo jarraba bukatan bata biya ba tukunna sai su ga kaman an cuce su ne ba a musu roƙon Allah su ba shi yasa ina son in kauda kaina ne daga waɗannan abubuwan shi yasa nake ba ku shawarwarin ku nemi wanda kuke gari ɗaya za ka fi samun natsuwa to wani kuma yana son a masa roƙon Allah kuma yana da natsuwa da ni ya yarda da ni shi yasa nake cewa to in ka yarda za ka iya min magana sai in maka abun da duk ya dace sai mu yi imani daga ni har kai cewa Allah shi ne zai biya mana buƙatar mu ba wani ba an fahimta to insha Allah Allah ya taimake mu ya datar da mu don gaskiya da yawan mutane ana cikin wani rayuwa fa kuma wallahi kalubale in dai a najeriya ne musamman wanda suke yankin nan ko to fa yanzu aka fara sa saboda ba ba kyakkyawan ƙuduri ake da akan musulunci da musulmai ba duk abun da ake musulmai mu ake wa mu ake wa mu musulmai saboda haka to fa namu fa addu'a ne in addu'a ne kuma tunda Allah ya ce mu roƙe shi zai amsa mana to fa akwai yadda ya tsara yadda za a roƙe shi kowane dan adam akwai sunan Allah da ya dace da shi wannan kun sani kowane ɗan adam akwai abun da ya fi dacewa da shi kowa yadda waya da take da sharuɗa da tsari kuma mutum ya bi in kana da mashin ko mota ka sani cewa duk lokaci bayan lokaci sai ka yi juye sannan idan manka ya kare sai ka saka in fitilan mashin ɗinka ko motan ka ya samu matsala sai ka jara haka su gina haka komai da komai to ka san kai ma kashin kanka a rayuwanka akwai lokacin da lokaci bayan lokaci akalla in kai sati ɗaya ko biyu to yana da kyau amma bincike a san wani dafa'i ya kamata ka yi don almuhin abun da ya kamata a ɗauruwa kai shine dafa'i da jalabi wannan abubuwa guda biyu duk mutumin da bai da su to ya shiga uku a rayuwarsa wannan ko ba za ka gane haka ba sai ka fada wannan bala'in tukunna nan ne za ka fahimci maganar da nake fa Allah subhanahu wataala ya datan da mu ya samu dace ga wanda yake son a masa bincike din yana iya min magana ta lamban waya 09031614201 4201 insha Allah ko kira ko whatsapp duk wannan lamban ta tana yi babu wani matsala a ciki insha Allah sannan ga waɗanda in na bada sirri suke canza sirruka da Allah mutum ya ji tsoron Allah ban ce in na bada sirri karka ba wani ba za ka iya bayarwa amma dai almuhin abun da nake so ka ba da sirrin kamar yadda aka bayar insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh